وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته mun yi karatun tafsirin alkur'ani zuwa aya ta sittin da biyar a cikin suratun nisa ayoyin da suke bayani akan wajabcin biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kin biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kore imanin mai imani Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka ba za su yi imani da Allah ba har sai sun mai da kai kai ne hakiminsu kai ne mai hukunci a tsakaninsu hukuncin da za ka yi kuma ya zama karɓaɓɓe ne a cikin ransu kar ya zama sun karɓa ne amma a rai bai musu daɗi ba Allah ya ce imaninsu ba zai amfane su ba har sai sun miƙa wuya iyakar miƙawa mun yi bayani game da falala da matsayi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wajen Allah. To, amma ganin sha'anin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ƙaramin sha'ani ba ne. Sai na darasinmu na yau, maimakon a ce mu ɗora a kan tafsiri ya kamata mu faɗaɗa zance a kan manzan Allah. Alaihi wasallam. saboda haka muhadara za mu gabatar da muka yi mata take da annabin rahama dalilai da muka yi ta karantawa a satin da ya wuce game da wajabcin ɗa'a wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ajiye kowace magana kowane zance da ta saba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko zancen wane ne ba a banza Allah ya yi wannan hukunci annabi ya cancanta a yi mishi wannan biyayya ya cancanta a yi mishi wannan da'a ya cancanta a ajiye maganan kowa a ɗau maganar ya cancanta ya zam jagora ya cancanta a ce shi ne jagoran al'umma ba a banza Allah ya shugabantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan al'ummomi ba shi shugaba ne hannu manzannin Allah Allah a cikin alƙur'ani yake cewa laƙar ja'akum rasulun min anfusikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله ما دوكتين سركي لقد جاءكم رسول الله يتي حقيقة wani irin manzo ya zo muku ayar sai kaga kamar Allah na mamakin manzan Allah saboda yadda ɗabi'unsa halayensa ƙaunarsa ga al'ummarsa ƙauna ce ta musamman ƙaunarsa soyayyarsa ga waɗanda yake jagoranta soyayya ce ta musamman Allah yake ja ja'akum rasulun Allah yake wani irin manzo ya zo muku min anfusikum manzon kuma ya zo ne daga cikinku jinsinku ne azizun alaihi ma anittum Allah yake yakan buwaye shi yakan ɗaga mishi hankali ya hana shi yayi bacci mene Allah yake duk abin da zai cuce wadda haka yake ya kamata ya zama jagora ko bai kamata ba azizun alaihi ma anittum Allah yace yakan buwaye shi ya dame shi ya hana shi sakat mene Allah ya ce duk abin da zai sa ku a wahala ya sa ku a matsala yakan ɗaga mishi hankali sai ya ce harisun alaikum kuma na da tsananin ƙauna da jin kai gare ku Allah sai ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim yana da tsananin tausayi da jin kai ga duk wanda ya imani da Allah wannan yasa lokacin da ya fara musu isharori na zai bar duniya duk hankalinsa bai ya tashi domin ba sako musu maganar yayi na barin duniya ba amma yayi ta zuwa musu da zancen ne kamar a shagube haka jirwaye mai kaman wanka duk wanda ya gane abinda da sakon ke dauke da shi sai fashe da kuka saboda zai rasa wannan mai wannan matsayin a tattare da shi wanda bai bi annabi ba ya yayi asara wanda bai bi annabi ba yayi asara sauran jagorori ne sai ka ji talakawansu suna cewa mun tura mota an bule mu da hayaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka tura motarsa kai za ka fara shiga motar kafin shi ya shiga idan motar ta cika zai ce ku tafi shi zai biyo ku a kafa wannan shi ne jagoranmu wannan ya sa rasa shi a tsakanin sahabbai rasa shi a tsakanin mu'minai ya ɗaga wa mu'minai hankali iyakar tashin hankali shi da kanshi da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza man asabatku musibatu annabi ya ce duk wadda wata musifa ta same shi mahaifinsa ne ya mutu mahaifiyarsa ce ta mutu dukiyarsa ce ta kone Ƙafa ya rasa hannu ya rasa final court ɗinsa ne ya karye annabi ya ce faliyar kuru musibata hobi annabi ya ce ya tuna musifar da ta same shi a sanadiyar rasa ne duk abin da ka rasa a duniya abin da ka rasa matsayinsa bai kai rasa manzon Allah bai tare da kai ba annabi ya ce fa innaha a'zamul masa'ib annabi ya ce rasa ne shine mafi girman musifa duk wata musibar da za ta shafe ku annabi ya ce ai ka gama rashi tun da baka tare da ni idan duk gidanku sun haɗu sun je sun fadi a mota sun mutu annabi ya ce wallahi wannan musiban bai kai rasa ni da kai idan duk dukiyarka ta kone ko an sace annabi ya ce wallahi asaran da kai bai kai na rasa ni da kai ba da kansa yake cewa ana aula bi kullin muslimin min nafsi ni ne mafi cancantar kowane musulmi akan kanshi da kanshi kai ba za ka iya kulawa da kanka ba yadda manzon Allah zai kula da kai sallallahu alaihi wata rana sayyidina abubakar hadisin al-imam al-bukhari fi da hadisin hadisin abu sa'id al-khudri abu sa'id al-kudur yace wata ran muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya fara mana huduba wannan huduban saura kwana biyar ya bar duniya ya yi ta da ya tashi kasaban nabiyu sallallahu alaihi wasallam faqa abu sa'id al-kudur yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana huduba sai yace inna allaha خير abdan baina duniya wa baina ma فاختار ما عند الله Allah annabi ya ce Allah ya ba da zaɓi ma wani bawa daga cikin bayinsa akan bawan ya zaɓi zama a duniya da rayuwar duniya ko ya zaɓi tanadi da tattali da Allah ya mishi a wajensa faktara ma inda wannan mutum sai ya zaɓi abin da ke wajen Allah fa baka abubakar ni siddiq yana faɗin wannan maganan sai duna abubakar sai fashe da kuka a cikin masallaci fa kultu fi nafsi abu sa'id al-khudri yace to sai nace a raina ma yuki, hada sheikh yace me yasa wannan dattijan kuka in yakunillahu kayyara abdan baina dunya wa baina ma inda fakhtara ma inda Allah yace me abin kuka idan Allah ya bada zabi zaɓi ma wani bawansa cewa ya ci gaba da rayuwa a duniya ko kuma ya zaɓi abinda ke wajen Allah sai ya zaɓi abinda ke wajen Allah to me abin kuka Abu Sa'id al-Khudri ce ni na gagara gane abin kuka fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huwa al-ab yace amma sai na gano shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan bawan da aka bashi zaɓin wa abubakar wa kana abubakar a alamana sayyidina abubakar kuma dama shine mafi saninmu da saurin fahimtar mu Allah na magana ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na magana abubakar ke fara gane fikihun abin da aka sauka abubakar yana jin wannan zance ai sai ya gane duk duniya ba wadda in za a ɗauki ransa ake ba shi zaɓi a ɗauke shi ko a bar shi sai annabawa da manzannin Allah wannan kawai ya tabbatar mishi da cewa annabi zai bar cikinsu sai ya fushe da kuka kukan kuka ne na irin wannan matsayi da muka ambata wani ne wadda shi ne fitilar tafiyan shi ne jagoran tafiyar dukkan al'amarin tafiyar shi yake haskata akan alkairi yau zai bar tsakaninku abin kuka ne ko ba abin kuka ba abin kuka ne abin kuka hadisin mu'az mu'az ibn jabal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa yaman bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi dukkan bayanai game da jagoranci da zai je a yaman annabi ya nuna mishi cewa zaka je wajen mutane ne a halin kita ga tsarin da zaka bi wajen karantar da su ga tsarin da zaka bi wajen karantar da su annabi ya ce kuma karka cuce su karka zalunce su in ka zalunce su suka maka addu'a addu'ar wadda aka zalunta ba sha maki tsakaninta da bayan mu'az ya gama kintsawa ya hau kan abin hawansa sai ya biyo ya ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bankwana da ya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi bari na raka ka ce ina kan abin hawa na annabi yana ƙasa muna tafiya yana murrakiya har ya fidda ni bayan gari da muka isa inda annabi zai jiyo sai ce to mu'azu bari na maka wasiya ya mu'az ya ce mishi mu'az innaka asa Allah ba da an yi hada yace mishi wata daga yanzu ba da mu sake haduwa ba Ya ce mishi mu'az wata kil wannan ita ce haduwar mu ta ƙarshe wala'allaka an tamurra bi masjidi hadha aw qabri yace mishi wata idan ka dawo madina sai dai a nuna maka masallaci na bani ko a nuna maka kabari na bani fa baka mu'az jasha'an li firaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'az sun yi fashe da kuka saboda jimamin rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam falsafata fa aqbala bi wajhihi nahwa al-madina annabi sai juya ya kalli santan garin madina sai ce mishi ya mu'az inna aulan nasi bi almuttaqun yace mishi mu'az mafi ya cancantar mutane da ni yace masu tsoron Allah inna aulan nasi bi almuttaqun yace wanda suka fi cancanta ta jama'a ta wadda za su buga ƙirji da ni annabi ya ce masu tsoron Allah man kanu wahai su kanu ko suwaye kuma a ko'ina suke karka damu don kana yamin, kana tare da ni matukar ka tsare tsoron Allah man kanu kowaye kowaye wata ƙabila ce menene yarensa wahai su kanu kuma a ko'ina yake annabi ya ce shi ne na mu'azai fushi da kuka kukan na rabuwa da annabi sallallahu alaihi saboda rabuwa da shi rabuwa da shi sun sun san baraka idan kana so ka gane misalin duk waɗannan isharori da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ma sahabbansa na rabuwa da su kamar a ce ɗani da mahaifinsa ko ya ce da mahaifinta idan kana tare da 'ya'yanka sai ka saya ma wani daga cikin keke ko mashin na abin hawa wataƙila saboda ya je makaranta wata ran idan kana zaune sai ya je ya ɗauko keken sai ka ce mishi kai ina da ka je da keke yanzu sai ce baba zan je in siyo abu kaza ne a shagon wani sai baban ya ce mishi yanzu daga nan zuwa nan sai ka ɗauke ke ka miyar da keken ka ajiye ka wuce ka tafi ka je ka ce sai ya mai da keken sai ya taka sai ya je ya siyo. to misalin annabi da al'ummar yau kuma ga mahaifin ya kwanta jinya jiki ya yi nauyi to yanzu kuma zai kira yaron sai ce mishi wani lokacin da nake rayu ni ina daga cikin masu kula maka da kekenka kai ma kanka karka ɓata balle wani ya bata maka amma yanzu zan tafi ka kula da kekenka idan ka bar kekenka ya bace ko ka ɓata sake samun keke zai baka wahala wasiya ya dinga yi wa al'umma annabi bai bar duniya ba babu wani gefe da wani a cikin al'ummarsa zai sa kafa ce sai da ya maka wasiya saboda bayi nan in yana nan akwai abubuwa da yawa da zai tare maka akwai abubuwa da yawa da zai tare maka nana aisha matarsa radiyallahu anha take cewa ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an Ta ce tun da muke da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba daga hannu ya daki wani abu ba wala mar'atan wala kadima ta ce ba mu taba ganin ya daga hannu ya daki matarsa ko kadimin sa ba nana Aisha ta ce ko tunkiya annabi bai taba daukan hannu ya dake ta illa an yujahida fi sabilillah ce idan kaga ya kai hannu jikin wani to sai in ana yaƙi ne a tafarkin Allah jihadi kuma dama buga buga ne wa ma nila minhu shay'un tace ba a taba cutar da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam Fa fayantaqima min min sahibihi annabi ya ce bari ya rama akan wanda ya cuce shi duk wanda ya cutar da shi annabi bai ce bai taba cewa bari ya rama Anas dan Malik mahaifiyarsa ce ta kawo shi yayin hidima wa annabi sallallahu alaihi wasallam aiki yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa Anas yake cewa khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace nayi hidima wa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma asharati ne yace shekara goma fama kala li uffin yace tun da nake tare da shi bai taba ce mun kaicu da abu kaza ba yace bai taba tir da wani abu ba wala lima sana'ata wala Allah sana'ata bai taba ce mini don me kai kaza ko don me baka yi ba yace duk abin da nayi in na bata sai ya tashi ya gyara in ban yi ba sai ya tashi ya kayan in nayi sai ya sa mini albarka yanzu ko mahaifin da ya aife ka zai maka wannan rikon rabuwa da wannan akwai abin kuka ko ba abin kuka a ce maka wannan tafarki na manzon Allah ne wai har ka zauna kana noke-noke wai ai sunnonin suna da yawa ka bi manzon Allah in suna da yawa idan ka bi su taɗewa ne babu taɗewa a wata rana yama sahabbansa wa'azi akan dujal da sharrin dujal da fitinar dujal hankalin sahabbansa ya tashi da suka fito da yamma sai ya fahimci duka hankalinsu a tashi a razanin suke annabi sai ce musu ne ke faruwa suka ce magana da kai akan dujal wa'azin da ka mana akan dujal annabi sai ce ku kwantar da hankalinku in ya karuci fikun in ya karuci wa ana fikun fa ana hajjujuhu dunakum annabi ya ce idan dojar ya bayyana ina cikinku. Annabi ya ce zan tsare muku duk fitinar ta baki daya wa in ya karuci wa fikun ya ce idan kuma dojar ya bayyana bani nan famru'un ajuju nafsihi annabi ya ce kowa ita kan yace amma in ina nan yace zan tsare muku rigimar duka wannan fa shine annabi Muhammad to su sun san za su rabu da wannan jagoran a tsakaninsu idan kana so ka gane misalin da kyau kamar kai ne a ce a ƙasarku ko a ku ko a garin ku ko a anguwarku kai ko a familin ku kuna da wani mutum wadda duk familin shi ya fi kowa tausayi a cikin shi ya fi kula da kowane mutum ɗaya a cikin wannan familin jarumi ne wadda yakan iya tare rigima wa ƙasar ko jihar ko duk abin da ya tinkari wannan garin ko familin yana da kwarjini wadda duk lokacin da ya tinkari abokan gaban da za su tinkare ku zai tarwatsa su ran da aka ce muku wannan mutumin zai bar cikin ku akwai damuwa ko ba damuwa sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa kunna idza marra al-ba's wa lafiya al-qawm al-qawma istaqina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Saidina ali ce idan muka tafi yaƙi, waje ya yi waje yaƙi ya yi zafi ya ce wallahi dukkan mu baradan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara kaga muna kuya a bayan annabi idan aka kawo kora ya ce haka za mu zo mu tsaya a bayan shi ya ce in ya danna sai ya kora su ya ce mu kuma sai mu raka su wannan jagoran ya cancanta ko bai cancanta ba ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace mukan fake a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shine mafi kusanci zuwa ga abokan gaba a duk cikin mu ba a taba barin shi a baya duk wani barde in an fita yaƙi yace yana bayan annabi ne sallallahu alaihi wa a lokacin da aka yi yaƙin badar hadisi ne ingantacci sayyidina ali yake cewa laqad ra'aytuna yawma badr wa nahnu luhu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace ni na ga abin mamaki ran da aka yi yaƙin badar Ya ce, wallahi haka dandason sahabbai ce, haka muke fakewa a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ila ado. Shi ne mafi kusancin mu zuwa ga abokan gaba dukkan ɓangarorin rayuwa idan ka daga kowane bangare annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa ce ma al'ummarsa rahama ce ma al'ummarsa da kansa yakan ce ana nabiyun rahama ni annabin rahama ne yakan ce ni annabin rahama ne waɗannan isharori da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma al'ummar shi ma na ɗaya daga cikin abin da yake damunsa yadda zai tafi ya bar mu yadda zai bar al'umma wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tawasiya ma al'ummar ya yi tawasiya ma al'ummar sai ya ce musu idan kun ga abu kaza ya taso to in za ku tsira ga hanyar da za ku bi haka ya dinga mana a cikin al'ummar duk abin da kake faruwa da al'ummar watsi da waɗannan wasiyoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa al'ummar duk abin da zai taso ma al'ummar babu ɓangaren da annabi sallallahu alaihi wasallam bai mana wasiya ba sai sai idan kun ga abu kaza ya kunno kai to ku yi ta waje kaza idan kun ga abu kaza ya taso ga solution to wannan abin idan kun ga abu kaza ya taso ga yadda za ku yi in kun ga abu kaza ya ga yadda za ku yi akan addini ya yi mana wata wasiya hadisin irba'u ya ce wata rana وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون yace wata ran annabi sallallahu ya mana wa'azi wani irin wa'azi da ya ratsa cikin zukata zukata sai da suka girgiza sanadiyar wannan wa'azin idan duna suka zub da hawaye fakulna ya rasulallah irbab ya ce sai muka ce ya manzan Allah ka annaha mau'izatu muwaddi kamar mai wa'azin kwana, wannan wa'azin ya rasulallah kamar kana mana ishara ne zaka bar cikin mu fa ausina sai suka ce to kai mana sallallahu alaihi sai annabi ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'a annabi yace ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah jama'a kun ji ku wasiyar da annabi ya fara yi a wannan matsaya shine wasiya da tsoron Allah duk abin da za ka yi a rayuwa in baka tsoron Allah ka cuci kanka ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما الله يشفي ولله ما في السماوات وما في الأرض taqdimu ma haqquhu ta'khir Allah yake na ga Allah na Allah ne shi kadansa duk abin da ke cikin mai da duk abin da ke cikin kasai Allah sai ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah yace hakika mun yi wasiya ma waɗanda aka ba su littafi kafin ku wa iyyakum Allah yace kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi sallam mun yi muku wasiya an ittaqullaha Allah yake ku ji tsoron Allah fa ausina suka ce kamar wasiya kana sai yace usikum bi taqwallah ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah idan mutum ya ji tsoron Allah yayi sutura ma kansa a duniya yayi sutura ma kansa a lafiya. wasam'i wa ta'a yace kuma ku ji ku bi ku yi biyayya ma shugabanninku babu abin da ke cikin rigima da shugabanni idan ba zub da jini da kawuci baya a cikin al'umma da addini ba wa in ta'ammara alaikum abdun yace kuma ko da bawa ne shugaban ku sai yace wa innahu man ya'ish minkum duk wanda yayi tsawon kwana a cikin ku fasayara ikhtilafan kafira, zai ga badakala a cikin addini daban-daban zai ga ra'ayyuka zai ga son zuciya iri-iri zai ga son zuciya iri eh, hatta majalisai na ilimi hatta majalisai na ilimi sun dawo wajen biyan bukatan masu majalisai wakilci duk wadda kaga ya hau kan wani mimbari wallahi tallahi yana tsaye ne a madadin manzan Allah zai isar da saƙon Allah ne matukar ka zauna ka isar da saƙonka za ka gamu da Allah babu alaka idan kana da sakon da zaka isar ka je gidan rediyo ka faɗa akwai filin ga fili ga doki amma masallaci da mimbari nan ai ba wajen siyasa ba ne nan wajen isar da saƙo ne na Allah hukunce hukuncen Allah ake isarwa hukunce hukuncen Allah ake isarwa yace to zaka ga son zuciya daban-daban annabi sai ce, fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin annabi yace to na hore ku duk yadda waje yayi waje duk yadda son zuciya ya shiga cikin al'amarin karatu ko karantarwa annabi yake ku rike sunnata da sunnan kalifofi na yi. abdu alaiha bin nawajin. annabi yace ku rike ta da turamanku ai bara iya tukiyawa ba kenan annabi yace ku rike kar wani ya zo ya sultar muku duk karatun da aka zo za a ma ka auna da sahabban annabi in ya dace karatu ne mai kyau in ya saba shirme ne su wahayin da ɗuminsa ake saukar da shi suke karɓa saboda ka duk wata ɗarika ko wata da ka gaba ta isa kan annabi ba wallahi ƙungiyar siyasa ce a ce tafiya ce ta je ta tike akan wani a isa da ita can babban fada ai karya ne a ce wani karatu ne na musulunci kuma abubakar da umar da usman da aliyu ba su san shi ba wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne shi sa ana karatu ne ana neman ilimi ne ana bauta ma Allah ne bisa hasken alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai ya ce to ku bi sunnata ku riƙe sunnata ku rike sunan sahabbaina kalifofi na shiryayyu masu shiryaswa ku rike su gangan yadda ba za a tuke ba sai kuma yace wa iyyakum wa mudasatul umur yace kuma ina gargadin ku ina jan kunnan ku ku fita harkan bidiyo'i a cikin addini kun ji wasiyan da ya bar mana yace mana mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah yace mu ji mu bi ga abinda shugabanninmu suka jagorance mu matukar bai saba wa Allah ba ce mu rike sunarsa da sunnar sahabbansa hanyarsa hanyar sahabbansa ce mana mu guji bidi'a. to in za mu yi ta ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya babu abin da annabi bai mana magana a ai kun ji dai wasiya ce ko to wai ko bayi nan idan kun rike waɗannan wasiyoyin da ku kulle waɗannan rigingimu da fitintunu da kaga al'umma suna ciki duka annabi ya yi magana wani hadisi al'imamu Muslim ya da hadisi. hadisin Abdullahi bin Amr bin As annabi yake cewa innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum annabi yace babu wani annabi da Allah ya taba aiko shi wani manzo da Allah ya taba aiko shi kafina illa kana haqqan alaihi face hakki ne a kansa an yadulla ummatahu ya nuna ma al'ummarsa khaira ma ya'lamuhu lahum duk alherin da ya sani tattare da su hakki ne a kan shi suna bin sa bashi ya nuna musu wa zirahun sharra ma alamu hulahun sannan ya gargade su daga dukkan sharrin da ya sani zai cutar da su wannan hakki ne a kan kowane manzo daga cikin manzannin Allah ya gaya ma al'ummarsa jama'a mun fahimta ba ana cewa malamai magada annabawa ba to aikinsu nan kuma idan sun faɗa to sun sauke wannan hakki da yake kansu wanda ya bi ya bi makansa wanda bai bi ba ya ki bi makansa annabi ya ce babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face hakki ne a kansa ya nufar da al'ummarsa ya tsinkayar da al'ummarsa ya nuna ma al'ummarsa alkhairin da Allah ya sanar da shi zai amfane su sannan ya gargaɗe su sharrin da ya san zai cutar da su to sai ya dawo kanmu sai ce wa inna ummatukum hazihi to al'ummar ku wannan ba shi ma zai gaya mana namu ba ju'ila afiyatuha fi awwaliha annabi yace wannan al'ummar ku al'ummata ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya amincin ta zaman lafiyanta ne a farkon al'ummar waɗansu malamai suka ce ju'ila afiyatu hafi awwaliha al'ummar amincinta zaman lafiyarta a farkon al'ummar Allah ya sanya shi abinda zai biyo baya rigingimu ne sallah ba yana gaya mana mu shirya ba kenan waɗansu malamai suka ce ju'ila afiyatu hafi awwaliha an sanya zaman lafiya amincin al'umman a farkonta ma'ana ku kalli hoton farkon al'ummar duk lokacin da kuke so ku zauna lafiya ku siffanta da yadda suka yi kuma da ku zauna lafiya wannan yana daga cikin take kamar wata karin magana da al'imamu malik yake maimaitawa la yusliha akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalu yace karshen wannan al'ummar ba abin da zai kyautata shi nagarta da aminci ku samu al'imamu malik yace sai irin abin da ya kyautata na farko abin da suka rike suka samu aminci da zaman lafiya ƙarshen al'ummar ba abin da zai kyautata shi su sai sun rike irin wani wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha jama'a muna fahimta wato ka kalli yadda bayan aikin da yayi ma al'ummar yana raye a cikin su ku duba kuma irin abin da ya dinga gaya ma al'ummar yadda ko bayan bayi nan ga ta hanyar da za su tsira a kan duk abin da ya taso musu sai manzan Allah eh, dan siyasa ne za ka gan shi da mai gidan shi sai ce mun fasai abin da wani kawai ya ce mu yi shi za mu yi kai baka da Allah ne kai baka da Allah ne sai abin da ya ce ku yi da ku yi akan ya baka mota ko ya baka gida ko ya baka wani abu baka kallon abin da Allah ya baka ya baka ji kai ba kurma bane ya baka makaho ai wanda ya kamata ka fara tutiya sai abin da yace Allah sai abin da yace manzon Allah yanzu kai idan aka ce akwai wani gida kyankyararre hawa takwas za a baka a cire maka idan duna za yadda ashe idon kenan ya fi gidan ya fi? to me kai Allah ya baka ido kai mamar ka mata ganka ne da idon kawai ji'ila afiyatuha fi awwaliha annabi sai yace wa sayusibu akiraha umu bala'un wa umurun tunkirunaha annabi yace to zai samu karshen al'ummar bala'o'i da rigingimu da fitintunu annabi ya ce da za ku yi inkarinsu ma'ana ba za ku ji daɗinsu ba da ku koka sanadiyar faruwarsu wata ji'u fitna annabi ya ce wata fitina za ta taso muku fayyuratti ku ba'abu ha ba'adan sai al'ummar ta mai da sashi ba komai ba a jikin sashi ma'ana idan fitina ta taso to lokacin da za ta taso annabi ya ce sai kun ga duk fitinar da kuka taba gani a baya wasa ne duk wacce za ta biyo baya to za ku ga wadda kuka taba gani ashe ba komai ba ne wata ji'ul fitna annabi ya ce fitina za ta taso a ƙarshen al'ummar fa ya mumin mu'mini zai ce hadihi muhulikati wannan ita ce mahalakata yadda abubuwa da su rikice ta ko ta ina mutum ya nemi inda zai fita ya rasa sai ya yanke hukunci makansa zai halaka sun matan kashi annabi ce sai kuma ta yayi wata jiwul fitna annabi ya ce sai ta take tashi fa yaqulu almu'min mu'min yace hadhihi hadhihi a wannan zan tafi a wannan zan halaka fakali sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce a ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala aljanna annabi yace to duk wanda yake so a nesanta shi daga wuta a shigar da shi aljanna faltati maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to mutuwarsa ta zo mishi yana mai imani da Allah da ranar alkiyama wal ya'ti ila nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma ya dinga wa mutane da irin abun da yake so a zo mishi da shi jama'a mun fahimta idan kun kalli hadisin duk rigingimun da za su taso din annabi ya ce abinda za ka iya bashi kariya imaninka rai ba za ka iya bashi kariya ba dukiyarka ba za ka iya kare ta ba annabi ya ce amma dai ko da za a ritsa da kai a ritsa da kai kana mai imani da Allah da ranar alkiyama sannan ka dinga ma mutane irin abun da kai kake so a maka jama'a mun fahimta solution kenan ka tsare imani amma don kace za ka tsare shagonka ba zai tsaru ba don kace za ka tsare dukiyarka ba zai tsaru ba don kace za ka tsare ranka ba zai tsaru ba annabi ya ce amma za ka iya tsare imaninka in ma za a ritsa da kai annabi ya ce a ritsa da kai kana mai imani da Allah da ranar alkiyama annabi ya ce kuma ka dinga ma mutane irin abin da kake so a mata ba ga irin halin da muke shi muke rayuwa inda za mu yi ta bibiya malam babu abin da za ka ɗaga baka ga wasiyar annabi a kai ya yi wasiya a kan mata ya yi wasiya a kan yara ya yi wasiya akan makwabta ya yi wasiya kan iyaye iyaye ya musu wasiya akan 'ya'yansu. iyayen gida ya musu wasiya akan yaran gidansu yaran gida ya musu wasiya akan iyayen gidansu ya yi wasiya komi da ya shafi rayuwa yayi idan mun rike abubuwa su zo mana da sauki idan mun yi watsi da waɗannan wasiyoyi abubuwa su zo mana da zafi amin wani hadisi al ibn majah ya kidda hadisi hadisin abdullahi ɗan umar Allah akbar wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ma'ashar al-muhajirin ya ku jama'ar muhajirai kamsu kisal annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa guda biyar izabu tulitun bihinna idan aka jarabce ku da waɗannan abubuwa biyar suka fantsama a cikinku annabi sai ce wa a'udhu billahi an hunna annabi ya ce ina neman tsarin Allah kar ku riske waɗannan ababa domin in kuka riske su suka shiga cikinku annabi ya ce kun ɗaiɗaita kun walakanta annabi ya ce waɗansu abubuwa ne guda ɗaya annabi ya ce idan aka jarabce ku da su waɗannan ababa biyar kuka share musu hanya suka shigo cikinku annabi ya ce kun ɗaiɗaita kun shiga ukunku annabi ya ce ina neman tsari a wajen Allah kar ku isa inda waɗannan ababa suke wallahi jama'a sai da annabi ya bi ɗaya bayan ɗaya yana nuna mana abu na farko ya ce lamtas haril fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw annabi yace alaihi salatu wassalam lam tashal al-fahishatu fi qaumin qat da dai al-fasha bata taba bayyana a cikin waɗansu mutane ba zinace zinace ne luwaɗi ne maɗigo ne annabi ya ce babu wata al'umma ba wa'yansu mutane da za su bar waɗannan laifuffukan waɗannan alfasha ta yaɗu a cikinsu har su bayyanar da ita annabi ya ce illa fasha fihi mutba'un face annoba ta fanɗama a cikin mutanen wal auja lati lam takun mabad da kuma cututtukan da basu taɓa shuɗewa ba fi aslafihim allazina mazaw a cikin magabatansu da suka shuɗe annabi ya ce za ku ga cututtukan da in an ta da babanka ko kakanka a kabari aka ce ya taɓa ganin ciwon shi ma bai taɓa ganin irin automatically kuna fadawa ciki waɗannan abubuwan da su fantsama a in dai zina in dai zina in dai zina za a ɗaure wa zina gindi uba kana kallo irka ta fita a cikin tsiraici ta yi ɗinkin tsiraici ta fita kana kallo kai ma za ka ji a jikinka kai ma za ka ji a jikinka waɗanda suke bibiyan zinace-zinace da 'ya'yan jama'a ko matan mutane kar ku ɗauka abin ku da ku sha ne kuma ba da ku sha ba kuma za ku azabtar da 'yan uwanku za ku cutar da al'ummarku yanzu kafin mu shigo masallacin nan kes biyu muka yi sai game da abin da ya shafi zina yarinya ce fa budurwa bai fi saura sati ko kwana goma a daura aurenta ba wai ta je ta yi zina wai wannan zina sunan shi wai sallama wai idan yarinya za ta yi aure waɗanda take tare da su samari sai kuma ta ba su kanta tunda da za ta yi aure malam ka kalli girman cin amanar idan yana son ki me yasa bai aure ki ba idan yana son ki me yasa bai aure ki ba yaya zaki ba da mahaifanki a gurbata miki yaya za a yi wani ya ba da sadaki ma wata zai aure ta kaje ka kwanta da ita yaya za ka yi zina da matar aure yaya za ka yi zina da matar aure mutanenmu kamar ba mu da addini rayuwa irin rayuwar dabbobi rayuwa irin rayuwar dabbobi kamar ba mu da Allah mu babu doka ne a kanmu ya za ka nemi matar aure wannan yarinyar da kake nema ka bata mata rayuwarta gobe ko jibi ita ma uwar wani ne duk daren dadewa abinda ka yi da ita in ta tuna zai mata zafi kar ka dinga kallon yanzu yarinya ce ba ta da hankali tana ganin ba wadda take so sai kai gobe ko jibi sunanka idan an kira sai ta ji kamar ta kunna ta wuta kuma ka cici 'ya'yanta ka tozarta 'ya'yanta ka walakanta 'ya'yanta wani daɗi za ka ji wani yaro ya zo wucewa wata ilma ya gaishe ka ce ka taɓa zina da uwarsa me yasa mutane mu muke yin irin waɗannan abu musibu dai ai kun gan ko musibu dai ai kun gani ka san mu matsalar da muke yake faruwa da mu shine har yau idan mutanen mu basu ankara ba in mutanen mu basu ankara ba wallahi ba mu dauki hanyar fita a cikin matsala ba shi Allah yana jarrabawa akan abin da yake faruwa da ku bai canza muku yanayi sai kun canza da kanku idan kuka samu shugaba azzalimi wadda ba shi da tausayi ba shi da rahama hakkokinku da ya danne tabbas Allah zai karɓa muku hakkokinku ranar alkiyama amma a musulunci kuma ana lissafin to wai ku ne kuka yi aka haɗa ku da wannan mutunci akwai dalili ko babu haka kawai da gangan Allah ba zai sallada azzalimi akan bayinsa ba to amma akwai abin da in kun yi za ku gamu da wannan fitina muna da addini annabi ya ce babu wata al'umma da alfasha zai bayyana a cikinta har ta bayyanar da shi face cututtuka sun fantsama cikinta annoba ya fantsama a cikinta wadda ba sani ba annabi sai ce walam yanqusul mikyala wal mizan mutane ba za su tauye mudu da skeli ba ba za su tauye mudu da skeli ba mudu da skeli ya shafi a ofis ne ka'ida za ka je karfe takwas sai ka tafi takwas da rabi za a tashi karfe hudu sai ka tashi karfe uku da rabi wajen awu ne wajen skeli ne duk abin da ya shafi ta waya annabi ya ce in dai kuka yarda da shi a cikinku annabi ya ce illa uku zubin sinin face Allah zai jarabce ku da fari wa shiddatil ma'ula da tsadar rayuwa wa daurin sulfani alaihim za a haɗa ku da mugayen shugabanni hadisi ne ingantacce malam albani ya inganta shi in dai za ku dinga tauye mudu da skeli kai da basan layi ba da yake aikin kawai kauna ne kai ku tsogai Mudu, akwai mai bulo baki akwai mai jan baki haka ne akwai mudun da shi in zai auna da wannan mudun zai tafi amma ku masu ci ba yadda za a iya sa muku wannan mudun ya auna muku ai da a haɗu da Allah kafin a haɗu da Allah kuma ai da a haɗu da wahala annabi yace in dai za a tauye mudu da skeli abubuwa guda uku annabi yace za ku gani abu na farko illa uku zo bisirin fari abincinku na dab nuna a ɗauke ruwa ko abincin na dabda da nuna fari ko kwari su zo su lalata shi wa shiddatil mauna annabi yace ko kuma ku gamu da bala'in tsadar rayuwa abinda albashinka zai saya maka a wata na kwana 20 sai a baka albashin ba zai sayi na kwana 10 ba annabi yace za ku gamu da shi wa jawli sultani alaihim annabi yace za ku gamu da azzaluman gabani. wallahi mana duka waɗannan ababan babu abin da annabi bai mana wasiya akai ba sai ya ce to idan kun ga abu kaza kun fara gamuwa da azzalumin shugabanni kun ga kun fara gamuwa da tsadar rayuwa kun fara gamuwa da maganan fari annabi ya ce kowa ya gyara mudu da sikeli mai zuwa aiki karfe tara ya dawo kan ka'ida mai tashi kafin lokaci ya koma kan ka'ida mai awu ya aunar da irin mudun da ya auna mai sikeli ya tsora akan sikeli na adalci mai nama ya gyara mai mai ruwa mai komai mai fetur ya gyara wallahi da ku ga mun kori waɗannan matsaloli shi shugaban wallahi ko auna ne wallahi sai ya bana yadda ba mu so ba tunda mun bi Allah Allah kuma zai canza mana annabi ya ce za ku gani ya yi magana a kan zakka fidda zakka wallan yamna'u zakata amwalihim mutane ba za su hana zakkar dukiyansu ba illa muni ulqasar minas sama face an hana su ruwa daga sama wa al bahayin annabi ya ce in ba dun dabbobi ba lam tsaro ba za a yi ruwan sama ba zakka ka yanzu zakkan na ma shegantaka ake yi wadda ma ba masu cire zakkan ma ba su masu cire zakkan sai su dinga bara dubu uku dubu biyar wai in ma kun yi fada da shi to in ba da kana ciki bana sai a cire sunanka kudin zakka ba kudin ka bane alhaji baka da dama ka ba wanda kake so dukiyar zakka alhaji ba taka bace ta Allah ce ya faɗi waɗanda da a bawa da yadda za a ba su idan ka bayar ba ma wadda ya ce ba ka ba da kudinka a banza zaka biya shi kayan sa ranar kiyama idan ka bayar ba yadda ya ce ba ka ba da kuɗinka a banza zai tsare kai karɓi kayansa a ranar alkiyama zakka har dubu ɗaɗɗa har ɗari biyar biyar kuma in kun ɗanyi wani abu ma bai ji daɗi ba to bana bara a yi da kai ba to duka irin waɗannan ababa annabi sai da ya ambata ya ce kuma idan mun warware hukuncin Allah hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce akwai sallada abokan gabanmu a kanmu idan shugabanni suka ki hukunci da littafin Allah rigima zai ta barkewa a tsakaninmu annabi ya ta ambatawa duka waɗannan hanyoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗa mana domin mu fita daga cikin matsaloli akwai wanda ya kai al'ummar akwai wanda ya kai shi kaunar al'ummar babu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك